Jama'a masu saurara salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Safina ta sada Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau Laraba 31 ga watan Mayun shekarar 2017 a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari. Shin wani mataki aka cimma ne a siyasance a Najeriya bayan ranar demokuraɗiyya da aka yi a ƙasar a ranar Litinin ɗin da ta gabata wato 29 ga watan Mayu? to yanzu alhamdulillah gwamnatin baba buhari tana kokarin samawa matasanmu ayyukan yi a yanzu haka da dama ma sun samu aikin yi a harkar mata idan kika zo jihohi da kamar jihar plateau jihar benue jihar taraba za ki ga mata manoma manya-manya manoma ni ma yana daga cikin su shi siyasa alkawari ne karfin zaben jam'iyyar apc sun gaji wata watakila da jam'iyyar mu ne suke son canji kuma dama musu alkawarin canji he kuma reshe juya da mujiya ba mu ga canjin ba 'yan najeriya ba su ga canjin ba Yaya mutanen gari ke kallon maganar nasara ko rashin ta a siyasar Najeriya cikin shekara biyu? A gaskiya akwai ababe da dama da aka samu nasarori kamar yaƙi da cin hanci da rashawa, tsaro, ƙoƙarin dogaro da kai, rage almundahana da kuɗin al'umma a matakin tarayya. Mu dai duk shekara je muke ana bikin demokradiyya amma har yanzu ba mu ga wani ci gaba da muka samu ba albarkacin demokradiyyar illa samun damar faɗin albarkacin baki. Za mu tattauna da mai fashin bakin siyasa Isiyaka Alhassan don jin jawabinsa bayan mun ji ta bakin wasu zakakuran 'yan siyasan mata, wato Honorable Binta Bello ta PDP da kuma Honorable Aisha Duku ta APC. To yanzu ga wasu daga cikin amsoshin da kuka bamu a tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter game da yadda kuke kallon lamarin siyasa a Najeriya musamman cikin shekaru biyun nan na mulkin APC. sakon farko daga baban gidan na yilwa bungudu ya ce ɗaya daga cikin abubuwan uku da shugaba buhari ya alkawali lokacin neman zabensa su ne yaƙi da cin hanci da rashawa sha'anin tsaro da samarwa da matasa aikin yi shakka babu daga cikin an samu nasarar rashawa da tsaro amma wurin samarwa matasa aikin yi ba a yi komai ba an mance da matsalar rashin aikin matasa sai musa abubakar ibrahim ya ce yau da gobe a gaskiya akwai ababe da dama da aka samu nasarori kamar yaƙi da cin hanci da rashawa tsaro ƙoƙarin dogaro da kai rage almundahana da kuɗin al'umma a matakin tarayya sai sunusu m sunusu fatuskum ya ce mu dai duk shekara ji muke ana bikin demokradiyya amma har yanzu ba mu ga wani ci gaba da muka samu ba albarkacin demokradiyyar illa samun damar faɗin albarkacin baki sai ashiru bala muhammad ya ce to sai dai mu ce alhamdulillahi domin an samu nasarori daban-daban wajen kawar da cin hanci da rashawa da kuma yaƙi da ta'addanci wannan ba karamar nasara ba ce. Mahmud Salihu ƙauren na moda ya ce yau da gobe ni a gani na an ɗan cimma wasu ci gaba ta fuskar 'yancin faɗin albarkacin baki da kuma samar da waɗansu abubuwan more rayuwa musamman a wannan gwamnatin sai dai kuma har yanzu akwai sauran rana a kaba. Edward Malo ya ce assalamu yau da gobe ko ba komai mun samu zaman lafiya wanda masu iya magana suka ce ta tafi zama ɗan sarki Allah ka ba shugabanmu lafiya don ya ci gaba da aikin da ya shirya yi amin. Sai Hauwa Ahmad Bajoga ta ce salam ranar tara ga watan biyar rana ce ta tunawa da demokradiyyar ƙasa ta Najeriya kuma a tsawon shekaru har goma sha takwas. Tabbas demokradiyya an samu ci gaba mai yawa a ƙasar tamu in an kwatanta da yadda take a baya. Suleiman Adamu Tandari Fataskum ya ce a salam yau da gobe. Hakika akwai sauran rana a kaba ganin yadda aka yi bikin demokradiyya amma wasu da dama suna sukar bikin da alamu dai haƙa bata cimma ruwa ba. Sai Suleiman Tanimu ya ce an cimma nasara ta fannin tsaro, yaƙi da ta'addanci, farfaɗo da harkar noma, yaƙi da rashawa da kuma tabbatar da bin doka da oda. Sai Zaharaddin Umar Abdullahi Bici ya ce salam ya da gobe. A gaskiya an cimma gagarumar nasara a fannoni daban-daban, musamman ma sha'anin tsaro. Duk da cewar wasu mutanen na cece ce akan bangaren kayan abinci, to mu dai ba abin da za mu ce sai san barka na gode ku tashi lafiya. Sai Kabiru je ke kara ya Sokoto ya ce amincin Allah ya tabbata a gare ku masu gabatar da wannan filin. Allah sarki yau da gobe waɗansu na murnar zagayowar ranar demokradiyya a Najeriya a daidai lokacin da waɗansu 'yan uwa na jihar Adamawa suka rasa albashinsu. Ibrahim Ado ya ce gaskiya sai dai mu ce Allah ya gyara amma ba wani daɗi da muka samu wallahi ta wani bangaren. Sai Muhammad Maina kuma gannam ya ce yau da gobe hakika gwamnatin Muhammadu Buhari in ba a gode mata ba ba za a zage ta ba. Duba da yadda muka samu tsaro a arewa maso gabas ga shirin 'yan power da sauransu. Na gode VOA Hausa ku tashi lafiya. Husaini Alhaji Ali mai gishiri Rijau ya ce hakika a Najeriya an yi ranar demokradiyya amma har yanzu akwai sauran rana a kaba. idan aka yi la'akari da yadda shugabanci ke gudana a kasashenmu lallai za mu ce da saki domin har yanzu talakan najeriya bai san menene demokradiyya ba fatanmu allah ya kawo mana sauyi mai amfani sai ibrahim rabilu tsafi ya ce assalamu alaikum yau da gobe a gaskiya demokradiyyar najeriya babu yabo ba fallasa idan muka yi la'akari da yanayin da muke ciki babban kalubale shine siyasar ubangida da kuma waka sani waye sanka ku tashi lafiya sai aminu abubakar ya ce sun samu nasara wajen jifa 'yan najeriya cikin yunwa da fatara wanda ya kai ga wasu mazaje sun gudu sun bar iyalansu. Sai Isa Lawan Girgir ya ce yau da gobe siyasar Najeriya irin abin nan da masu magana ke cewa ci gaban mai shiga rijiya ana ci gaba ana ƙara shiga haɗari. Sai Buba mai gora gasho ya ce hmm ai ba a demokaradiyya a Najeriya domin ba sa cika alkawari balle su sassauta wa talakawa. Sai Nura Umar Dakare ya ce yau da gobe a siyasar Najeriya har yanzu akwai kurakurai masu dama kuma har yanzu ba a samu wani canji ko ci gaban a zo a gani ba. Da ƙarshe sai Aliyu Adamu Bypass ya ce asalam yau da gobe gaskiya kuna matuƙar burge ni ganin yadda kuke taɓa mana batutuwa da fatan za ku ci gaba da zaƙulo mana irin wannan da dai sauransu. To mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. Yanzu bari mu ji hirar wakiliyarmu Madina Dauda daga Abuja tare da wata 'yar jam'iyyar APC. To bari samu cikakken suna da mazaɓa da jam'iyya. To suna na Honorable aisha Jibril duku Gimbiyar duku memba mai wakiltar mazabar duku na faɗa daga jihar Gombe ni kuma cikakkiyar 'yar jam'iyyar APC. To gashi dai mulkin jam'iyyar apc zai shekara biyu a najeriya yanzu menene nasarorin da zaki ce an samu a cikin shekaru biyun nan to alhamdulillahi nasara kam gaba-gaba dai mun sassamu nasarori da dama wanda na farko daga ciki da zan ambata shine an samu zaman lafiya tunda na fito daga arewa maso gabar na kasan nan mun san cewa mu ba ma iya bacci amma alhamdulillahi zuwan baba buhari a ƙarƙashin jam'iyyar mu ta apc mun samu zaman lafiya kuma komi yana daidaituwa na biyu kuma mun gaji tattalin arziki ne wanda yake ya shiga cikin ha'ula'i to alhamdulillah a yanzu gashi tattalin arziki ya farfado a hankali muna, cin magaci sannan kuma da tattalin arzikin najeriya ya dogara ne kacokan akan man fetur amma yanzu alhamdulillah an ba ma wasu sassa bangarori daban-daban muhimmanci kamar bangaren noma wanda mu a arewa noma tushen arziki ne wanda da, kuɗin kudin jarin na noma aka gina matatun man fetur dinnan da yanzu ake takama da shi ake mana gadara da shi da mun sake shi yanzu kuma gwamnatin baba buhari ta dawo da martaba da kuma harka ta noma sosai da sosai yanzu jama'a sun kama noma hannu bibbiyu domin na farko yunwa da ta ishe mu ta addabe mu tukunna musamman a jihohinmu na arewa mu yaye wa kanmu yunwa na biyu kuma mu zamanto cewa mun dogara ga tattalin noma ba man fetur kadai ba wanda yake mai karewa ne noma kuma Allah ba mu fili Allah ba mu dama yanzu Allah ba mu damuna mai albarka kuma mun karba hannu bibbiyu na uku sannan bangaren ma'adinai kowace jiha Allah ya ba mu arziki na wani ma'adini ko guda ɗaya ko ma fiye da guda ɗaya yanzu wannan bangaren an dubo shi an kawo ƙwararru a ciki wanda suna ƙoƙarin su gano yaya za a yi wannan bangare na ma'adinai ya zamanto ya kawo kuɗi wa ƙasa najeriya sannan na biyu ayyukan yi a kin sani cewa adadinmu a kiyasta ya nuna cewa matasa su suka fi kowanne yawa to idan ba mu sama musu aikin yi ba zai kasance za a samu dama da za a iya amfani da su wajen cutar da kansu da kuma cutar da al'umma to yanzu alhamdulillah gwamnatin baba buhari tana kokarin samawa matasanmu ayyukan yi a yanzu haka da dama ma sun samu aikin yi alhamdulillah me zaki ce an yi wa mata a cikin shekara biyu to alhamdulillah a harkar mata ko a harkar noman ma ai yawanci ma mata ne manoman sai dai su wasu mu suna daga cikin gida ne amma suna harkar noma wasu kuma suna fita daga kansu idan kika zo jihohi da kamar jihar plateau jihar benue jihar taraba tsaki ga mata manoma manya-manya manoma nima yana daga cikinsu kuma bacin nan hannayen jari da aka ce an bayar wa 'yan kasuwa da mata a ciki saboda a kudu an fi samun mata a kasuwa in kika je kasuwan obalande a lagos za ki ga cewa mata ne jigajigai masu biliyoyin nerori wanda suke harkar kasuwanci to su ma an ware musu hannun jari musamman domin bunƙasa harkar tattalin kasuwancinsu sannan kuma a gwamnatancen ma muna nan muna ta roƙo muna ta kuma nuna cewa idan aka ba wa mata da yawa mukamai sun fi iya rikon amana sun fi iya kwarewa a aikin da aka ba su, sannan kuma sukan jajirce wajen ganin cewa sun yi nasara domin kar a ce sun faɗi sannan kuma wani babban bangare da aka taimaka wa mata shine wurin gyaran asibitocinmu manya-manyan asibitocinmu an gyara saboda mata masu juna biyu sannan da yara ƙanana sannan kuma wasu ɓangarori ma an ɗauke ma iyaye gaba ɗaya harkar magunguna da zuwa asibiti a kan yara wannan babban nasara ne a gare mu To sai mu ce mun gode sosai da wannan tattaunawa da kika samu yi da wakiliyarmu Madina Dauda wato honorable <laughs> Aisha Duku kenan mm. malama Safinatu. Mm. To ni ma na tattauna da ɗaya daga cikin matan ko kuma in ce jigajigan jam'iyyar PDP wanda suke a majalisa wanda kuma sai a biyo mu ajiyar da muka yi da ita. A da farko da muke magana. Sunana Right Honorable Binta Bello, 'yar majalisa mai wakiltan Kaltungo Shango, da yaddan Allah kuma mataimakiyar masu rinjaye na tsawatarwa a majalisa. To, kin san ranar Litinin 29 ga watan Mayu aka yi ranar cikar demokuraɗiyya a Najeriya ko kuma tunawa da ranar demokuraɗiyya. Mutane suna kallon akwai nasarori wasu suna kallon ba nasara kowa da yadda yake kallon al'amarin. na yi magana da 'yan jam'iyyar apc ke kuma gaki a jam'iyyar pdp a matsayin ki na 'yar jam'iyyar pdp kuma 'yar majalisa ya za ki kalli maganar nasarori ko kuma rashin su a najeriya musamman a cikin al'amarin siyasa kina ganin akwai ci gaba eto eh da farko dai zan fara da godiya wa allah subhanahu wata'ala da cewa ita demokradiyya ta zo ta zauna a najeriya yanzu mm. muna godiya wa allah don duk duniya yanzu ko ina ana maganan a yi koyi da demokradiyya mm. wanda alhamdulillah najeriya mun zaɓi shugabannin ƙasa kama daga obasanjo aka zo iraduwa iraduwa allah ji rai aka zo jonathan yanzu kuma gwamnati wanda take yi mm. gwamnati ce dama wanda su marasa rinjaye ne mm. yanzu sun karɓa sun zama masu rinjaye kuma rashin sa'an da aka yi an karɓi gwamnati amma kuma sun fada lokacin da ƙasa duk duniya ba ma najeriya kaɗai ba tana cikin kakanikayen rashin tafiyan tattalin arziki na duniya gaba ɗaya ba najeriya ne kaɗai ba mm. wata shi ne ya ma ayyukan ayyukansu baya tafiya yadda ya kamata kuma ba su tafiyar da alkawuran da suka yi kamfanin wa 'yan najeriya yadda suka faɗa da fari ba mm. eh to amma eh, yanzu misali a yanda mulkin yake tafiya kamar yadda kika faɗa da tattalin arziki matsalar shi da da makamantansu shin ya zaki haɗa jam'iyyar apc mulkinta da kuta ku ta jam'iyyar pdp da ta gabata eh to kamar yadda na gaya maka ni ba zan ce ba su yi kokari ba mm. amma kuma dama shi siyasa alkawari ne ta ma mutane ka faɗa mutane in na zamo kaza zan yi wannan zan yi wannan zan muku wannan mm. To 'yan Najeriya dama ƙarfin zaɓen jam'iyyar APC sun gaji watakila da jam'iyyar mu ne suke son canji kuma dama an musu alƙawarin canji he kuma reshe ya juya da mujiya ba mu ga canjin ba 'yan Najeriya ba su ga canjin ba. Watakila a sauran shekara biyu watakila mm. in al'amarin tattalin arzikin ƙasa ya gyaru 'yan mm. Najeriya za su ga canji amma yanzu haka ina gaya maka 'yan Najeriya abin da aka musu alkawari ba shi eto eh, amma honorable binta akwai wanda muka yi magana da su kamar mutanen gari da sakonninmu na facebook da muka saka a tambayar mu a shirin da yake shirin nan na yau da gobe na matasa ne sun yi magana akwai tsaro an musu alkawarin tsaro kuma tsaro ya samu an musu alkawarin ayyukan yi an fito musu da n power me zaki ce maganar tsaro an samu zaman lafiya an samu kwanciyar hankali a najeriya wanda mu kanmu ba mu isa mu ce ba su yi kokari a nan ba mhm. amma irin tattalin arzikin ƙasa yadda ya taɓarɓare duk da dai duniya ne kamar yadda na gaya maka da farko mm. shi abu dama in za ka gina gida za ka yi gini kana tunanin cewa akwai ko wani incidental mm. ko da za a samu tsautsayi yauwa ko da tsotsaye zai shigo to ina gani sun yi ginin kuma akwai tsotsaye da ya shigo mm. shi yasa ba sa cimma bukatun 'yan Najeriya yadda suka alkawari. Amma kuna ga misali yadda aka dinga kuka da jam'iyyar PDP kafin ta bar mulkin Najeriya inda ita ce yanzu misali ta samu matsalar tattalin arzikin nan ta duniya da ta fada a ko'ina hadda Najeriya. Kina gaya za ku yi? Za ku ci nasara? Ku dama da yake muna cikin mulkin inda mu din ne muke kujeran ba wani abun da zai sauya sai dai mu ci gaba daga inda dama muke. amma yanzu da yake sabon juyi ne kuma sabon tuwo ake tuka yan dan mm. ka san kaman amarya ne in ka auri mace sabuwa kana ga cikin ka ci tuwonta eh. to garin gandoki yan Najeriya wasu sun zama disappointed mm. Mm, wato sun samu karayar zuciya ko gwiwa eh sun samu karayar gwiwa a saboda abin da suka tsammanta ba shi suka samu ba kamar ana tsammanin wuta a makera ya aka gan sha masa to daga karshe ha honorable binta idan na ce kin san akwai maki misali da akan yi a jami'a ko a sakandare ko a ce an yi wa yara maki idan na ce a cikin maki guda mm. goma ki bawa mulkin apc a shekara biyun nan maki nawa zaki bata eh to ni gaskiya <laughs> zan ba su kamar hudu da rabi haka a naku da ya wuce kuma maki nawa zaki bayar <laughs> alhamdulillah iya ayyukan da muka yi a Najeriya ba za mu iya kirga ba shekara sha shida. Ke da abu ne eh. in ya zo sabo ana eh. gandokin sabon. To ba da maki mana a naku ba da maki hajjaju. <laughs> Gaskiya ba ran ba da maki ba amma dai ba zan ce kuma ba zan yi shi ba su yi kokari ba. Te mun gode sosai yau da rabo. Yau eh. da rewu da propaganda sun samu sun shiga gwamnati muna roƙon Allah cewa Allah ba su ikon sauke nauyin da suka ɗauka. To amin amin Hajiya Binta Bello mun gode kwarai da kika samu lokacin ma kika yi mana magana a cikin shirin yau da gobe shirin matasa mun gode sosai sosai. To ni ma ina godiya. <laughs> sabila to kin ji kai wasu eh, Usman ka iya sa mutum kwana <laughs> haji binta ta ba da maki mm. ta ce maki guda nawa ta ba da hudu da rabi a cikin shekara biyu to kila in aka yi biyun ba mamaki maki ya karu kila ya kai goma ko ya wuce <laughs> to ya ke to ne yanzu ga tattauna ne da muka yi da itan kenan kuma eh. dole je kamar yadda muka ce za mu yi dan tattauna da bawan Allah mai fashin bakin al'amuran siyasa ba Isiyaka Alhassan salamu alaikum malai Isiyaka Alhassan sauran mata alaikum salam kabara yawwa gani ga safinatu to assalamu alaikum barka da shigowa alaikum salam barkan ku da aiki yawwa to ka dai ji tattaunawar da Madina Dauda ta yi da Honorable Aisha Doku yar jam'iyyar APC ni kuma na tattauna da Honorable Binta ta jam'iyyar PDP shin me mm. ka ga ko kuma me zaka shiga mana da shi ka kuma a matsayin ka na mai fashin baki al'amuran yau da kullum a siyasance da yake kana da kamar mintuna kusan har biyar ko shida nan gaba to ka bar ai abubuwan da suke faruwa a Najeriya ba ba bane ga su a zahiri a fili kowa yana gani mm. ita dama gwamnatin demokuraɗiyya ai alƙawura ta kan yi wa mutane su yadda da ita su ba ta ƙuri'u so mm. idan kuma aka zo aka ce za a ɗora ta a sikeli a auna sai a kalli alkawuran da ta yi to manya-manyan alkawuran da gwamnatin apc ta yi wa mutane dai na farko shine maganar tsaro na biyu shine maganar samarwa da matasa aikin yi na uku shine maganar fada da almundahana da cin hanci da rashawa ina ganin waɗannan su ne manya-manyan alkawuran da ah, gwamnatin ta yi to idan ka duba ai ka ba wani sabon abu ne kowa yana magana an samu nasara akan tsaro an samu nasara akan tsaro hmm. to amma shi kan shi tsaron nan fa idan ka kalle shi ba wai an samu nasara akan tsaro ne ga baki ɗaya ba an samu nasara ne akan magana boko haram hmm. amma har yanzu sace mutane da yin garkuwa da su sai an karbi kuɗi ci gaba yake yi fashi da makami ko abin mutum gida ko a tare shi a hanya ci gaba yake yi rikita-rikita tsakanin al'umma ko tsakanin makiyaya da manoma ko tsakanin ƙabilu ko na addini ci gaba yake saboda haka nau'o'a na rashin tsaro daban-daban suna bullowa ko kuma dama suna nan yanzu suna ci gaba mm-hmm. amma in kai magana a kan magana boko haram dole ne ka ce gwamnatin apc ta yi kokari mm. don me saboda ta zo ta samu boko haram tana rike da wasu ƙananan hukumomi na najeriya Mm. yau maganar da ake yi an kori su daga waɗannan ƙananan hukumomi mm. shi ne ci gaban da aka samu mm. amma ba zai yiwu a ce wai an samu nasara a kan tsaro ba to baya ga wannan wani ɓangare ne za a ce an samu nasara mm-hmm. maganar samo matasa aiki a yara matasa 'yan najeriya da aka yi kiyasta akalla akwai miliyan hamsin masu neman aiki an ce 'yan fawa ta ɗauki mutum dubu ɗari uku shine an samar da aiki yi ko ko maganar yaƙi da almundahana da yanzu ta zama kawai yan wata jam'iyya ne ake bi har ma yanzu mutane sun gane idan kana da wani dan kashi a gindi ko kuma ba kana da kashi a gindi ba amma kana ganin wani yana hararar ka yana neman ce maka mutunci sai ka tsalle kawai ka ce ka koma APC shi kenan ka zauna lafiya ta ina za a ce an samu nasara a wannan bare magana tattalin arziki da mutane sun tashi daga kan suna ci suna sha wasu ma har suna banna an waye gari yanzu gida duk inda ka je kai samfulin gida ɗari da kyar za ka samu gida goma wanda suke cin abin da ke kira square meal ya ci da safe ya ci da rana ya ci da dare a ɗari da wuya za ka samu goma a kowace jiha a ƙasar nan a yawa malai sai ka za ka ga cewa idan mutum ya tashi gina gida zai daɗe yana gina shi rana ɗaya wanda zai rushe shi in ya rushe shi to aka ce ka zo ka maida shi aiki ya zo wasu suna kallon cewa duk matsalolin da najeriya ta shiga yana da nasaba da abubuwan da suka faru shekarun baya cikin siyasa nan da ake ta shekara kusan goma sha sai ga a mm. shuka nan a shuka can duk ƙasar ta hargitse sai daga baya ne wa'annan suka zo da ake ta tunanin suna kawo canji shin kana gaba daga mm. nan suka gaji matsaloli ba to ai ka bar wannan aiki ta bura asali kundin ka ne wanda duk ya tashi sai ya shaci faɗi ya ce ai matsalolin da pdp ta bari ne aka gada shin wanda matsaloli ne pdp ta bari aka gada ya mm. eh, gaskiya ne akwai matsalar boko haram a north east pdp mm. ta bari apc ta gada mm-hmm. amma tattalin arziki a wani hali pdp ta bar tattalin arzikin ƙasar nan mm. ta bar 'yan najeriya suna neman su ci abinci a bola wannan wani abu ne da ya kirkiro a lokacin apc saboda haka rashin adalci ne Mm. idan mutum ya ga wani abu na ci gaba yanzu kamar yadda aka mm. samu nasara a maganan fada da boko haram an samu nasara ne da makaman da shugaba jonathan ya saya mm. tun da gwamnatin buhari ta zo har ya zuwa yau wacce ƙasa ta je ta siyo makami wato inda dai adalci yake a faɗe shi eh? inda adalci yake a faɗe shi kake cewa madalla amma eh, to amma siyaka gwamnatin buhari ta yi nasara a yaƙi da boko haram idan ka ce gwamnatin jonathan ta haddasa matsala to wannan nasarar ma da aka samu a boko haram ba buhari ba mhm. jonathan ne don shi sai makama to yanzu ya kake kallon al'amarin siyasar gaba daya a jimillance yanzu kamar shi yanzu eh. malam isiyaka kamar kai yanzu kana ganin cikin shekara biyu kana eh. ganin kamar cikin shekara biyu apc kana ganin ba za ta kai misali za ta kai labari ko ba za ta kai ba eh. a halin da ake ciki yanzu dai in dai a haka aka ci gaba da tafiya hmm. domin ni dan najeriya ne don haka bana fatar domin bana jam'iyyar apc hmm. ta ci gaba da tafiya a halin da take cikin nan yanzu saboda najeriya take wahala eh. amma lalle in an ci gaba da tafiya a halin da ake ciki ai maganar apc ba za ta kai labari ba ma ai ba sai an gaya maka lokaci ba zai bar mu ba <laughs> mala isiyaka mun gode kwarai da tsokacin da kai mana bayan magana da yan siyasa da muka yi a matsayin ka na mai fashin baki na'am wa dalla yawa To kin ji dai ta bakin mai fashin baki Isaka Alhassan kauran mata mm. daga kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna sannan kuma ya yi nashi fashin bakin akan yadda yake kalla al'amarin siyasar gaba daya a ƙasar. Eh, Yanzu eh. bari lallaba da mu mu shiga wurin kwalama kafin lokaci ya kare. Eh. Assalamu alaikum yan uwana mata barkan mu da azumi. Kuna tare da ni Sadiya Abdallah kamar yadda aka saba daga nan Katsina. a yau kicin din namu za mu yi farfesun kashe farfesun kashin nan kamar da yadda mutane aka sani wasu sukan jajjaga kayan miya ne a sa da ruwa a dora a yi abin nan to yau za mu dan canza salo ga wata sabuwa uwar gida in ji 'yan caca idan uwar gida ta tashi ta gyara kashin ragonta ko nama ma ko da kaza tana iya amfani da shi ko kifi idan aka gyara wannan aka aje tsaf sannan sai ta nemi tukunya uwar gida ta nemi tukunya ta dora ta samu karas dinta, da ɗoya, da citta ɗanya da tafarnuwa ɗanya da kanunfari da masoro da attarugu da albasa da kuma tattasai ko wannan tsan wannan koja duk tana iya sawa a ciki da kuma kurkur da kori da magi idan uwar gida ta tashi wa'annan abubuwa duk za ta ɗauraye irin su attarugu su karas duk ta ɗauraye su ta yanyanka kamar karas ɗin in yana da girma sosai ta yanyanka ta zuba a wannan tukunya ta yanyanka albasa duk ta zuba a wannan tukunya sai ta sa ruwa daidai yadda take son wannan nama ya dahu idan ta sanya wannan ruwa sannan ta ka abubuwan nan ta zuba za ta sa su kurkur ta sa magi kaɗan don saboda waɗannan abubuwa da suke ciki su ma suna da nasu sinadarin suna da nasu zakin to idan uwar gida ta cika magi a nan gurin kuma sannan ga nama za ta sa to zai nemi ya yawa wani lokaci ka ji ma har yana ɗan yin gishiri-gishiri haka to idan uwar gida ta tashi ta zuzzuba duk wa'innan abubuwa a tukunya ta sa ruwa sai ta kunna wutar ta tafasa sai ta tafasa su sun dahu sannan sai ta kashe wuta ta buɗe wannan tukunya ta shi sai ya huce sosai sannan sai ta ɗauka ta zuba a blanda don in ta sa a zafi da zafi wani lokaci blanda ta kan lalace to idan ya huce sai ta sa a blanda ta markaɗa in aka markaɗa wannan kayayyakin nan da aka dafa su karas ɗin nan sannan sai ta tace kina iya in za ki tace uwar gida ki maida a tukunyan nan da kika tafasa shi daga farko sai ki tace ruwan a ciki wannan dallaki dallakin wannan ki aje shi gefe can in kuma akwai wani ruwan tsari ko wani abu duk kina iya juyewa can ko ki bayar to wannan ruwan idan kika sa shi sai ki ƙara maida shi kan wuta sai ki kawo mai sai ki ɗiga a ciki ya daga kake cika mai da yawa dan wani lokaci kashin rago yana da mai in yana da mai zaki ga mai na tsatso mashi sai ya nemi ya yawa ba kowa bane yake son mai da yawa a farfesu to idan uwar gida ta wannan ta dora wannan ruwa da ta tace kan wuta ta dan diga mai sai ta bari sai ya tafaso sannan sai ta ɗauki wannan kashin rago ko kaza ko ma kifi ne sannan sai ta rika tsumbulawa ɗaya bayan ɗaya sai uwar gida ta mai da tukunyarta ta rufe har sai wannan kashi ya dahu za ki ga ruwan ya janye ya ɗan yi kauri-kauri in kika ɗanɗana abin da bai ji ba kina iya karawa to wannan kina iya cin shi da kuma da ma dangwalawa da biredi a shi to a sha lafiya Kai na haɗi da yawa. <laughs> Ta Allah za mu sha ruwa lafiya ai za su riga mu. Eh, eh. <laughs> Ta haka yake yanzu kan duka duka dole mu tattare namu namu domin lokaci ba zai bar mu ba. Mm. Sannan kuma gobe za so ya yarda da kowace alhamis muna magana ne akan harkar lafiya ko ko sabina mm. ji mu da wani sabon shirin na yau da gobe shirin matasa murare da kallon a shafinmu na Facebook da Twitter da komai ma da ake bin mu akan shi mm. duka shirye-shiryen sashen Hausa. Yanzu a madadin. Sai kuma Julie Leathers Gresham ita ce ta bada umarnin shirin kamar yadda aka ji shi da injiniyan mu na yau Mr. Vasco Valarich sai kuma wanda ya haɗa mu da ku a shafin mu na Facebook Live wato Ibrahim Jarmai. Ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na birnin Washington DC nake cewa Allah Ubangiji ya sada mu da alkhairinsa mazama lafiya a kuma kasance da shirye-shiryen murya Amurka kowanne. Da yi bincike ta tsaro zance, ba ruwanta a yau da malalace. yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba